Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noman tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa da kwararre kan noman zamani Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, wanda shine shugaban kamfanin Ansar Technology da ya fice kan harkokin noma da kiwon dabbobi. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ɗan koma baya kaɗan, inda wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim ta yi Alhaji Ahmad tambaya kamar haka. Duk da zuwan zamani akwai manoma waɗanda suka riƙe abu guda kamar idan mutum ya saba da noman shinkafa baya iya yin wani abu idan ba shinkafan ba. Kazalika idan mutum na kiwon kifi ko kaji sai ka ga a nan yake baya ga da wani abu na daban. To wace irin shawara ansar zai bai wa 'yan uwansa matasa waɗanda ke da ilimi ko sha'awar shiga harkar noma ganin kun haɗa komai da komai. A yau a Najeriya babu abu da zai ba matasa aiki a kasa ba noma ba da ba don eh, babu kasan da ya ke mu kasan noma mai kyau a duk afirka gaba daya sannan kuma in ka diba matasan da suka hito a duk shekara a university wanda suka hito a college of education wanda suka gama secondary ba su ma proceeding ba zaka ga shi yasa insecurity da abubuwa da yawa da wasu abubuwa da yawa muna yawa da rashin aikin to the gwamnati da matasan da ke su ya kamata kowa ya koma noma babu wurin da arziki yake yi in ba a gona ba mutum ko jikin gidan shi ya samu yana yi wani wurin da zai rika kiwon kiyi mutum na ya kiwon kaji mutum akwai kiwo da yawa wanda mutum zai ya samu ya yi muhara ne kuma muhara ta wannan hanya kanana kanana muka gwada wanga wasu su yi wasu ba su yi ba muka haji wanda bai yi ba mu dokon wanda ya yi haka muka taimaka kawai saboda haka nan in ba da gwaji ba mutum ba zai yi komi ba sana kuma ga harka numa kowane sana duran da ka jira don ka samu kudin yi shi ba za ka yi shi ba amma ko yaya ne ka hara to shi zai baka kari ko ka samu kudin nan ka sanya da zaka juya shi saboda haka na shawara na ga matasa especially matasa arewa shine dumu mu koma gona muka koma gona mai fasaha can zai samu yi mai duk wani abu dubara da aka mutum a cikin gonan na zaka juya shi suka yi sama abin da zaka yi ya yi maka amfani muna muna da masu fasari nan cikin riba ofis na yanzu zaki ga nakura ne ko ina to nakuran nan muna amfani da shi a gona ne sauran ba gona ba babu da zamu kai su akwai wanda suka yi mu da yawa amma wanda muka iya mun mai da shi gehe guda gehe noma shi yasa mutane suka ta zuwa suna ta neman wannan fasaha gari mu so harka noma babu arzikin da yake su sana kuma a wuri mu ya Najeriya noma kawai shi zai ba kowa aikin yi ya rage ishu na rashin tsoron da to idan mutum yana so ya tsanduma cikin harkar noma shi yana buƙatar wani jari ne mai tarin yawa kafin ya shiga duk da cewa kamar yadda kai bayani cewa akwai ci gaba sosai da aka samu da fasahohi wani in ya ji haka zai ce kai sai ina da kuɗi mai yawa kafin in shiga cikin wannan harkar a ne a gani na duk mai kudi ma da ya shiga gona haduwa ya kai duk mai kudi da ya kuma ki je ki je ba ki gani ba ne ba ki misali guda eh, yawancin mutane ba za su hara noma ba sai sun yi ritaya daga aikin gwamnati to cikin kashi dari kashi biyu ko uku kawai kai cin nasara kuma za ka dai ba za ka ga wanda ya tuni ga sun hara wannan aikin kayan su yi ritaya an mutum ya dauko kudin retirement na shi gaba da kai shi gona bai da dubara bai san harka gonan ba tun daga farko so shi zai sabon ya lalace so noma an ci nasarar noma su kahara da karamin jari in kin diba mata wanda a cikin gida za su wa koya guda da busuru guda to kayan shekara zai koma hudu ko goma amma kin ba su guda ashirin mutuwa za su yi gaba da saboda ba su san hanyar da za su rika amma daga dayan biyu uku zai ta tafiya hai kai dari so haka harka noma yake noma eh, bai bukata wani jari abin da noma ka bukata shine interest ka iya yi wa yasa noma na cikin zuciyar shi a to da yake kuna da tsarin neman manoma da yi musu rajista wato tattara bayanansu kamar yadda ka ce ko za ka yi mana karin haske kan irin hanyoyin da kuke bi wajen taimakawa manoman da kuma tattara su guri guda duk da cewa kamar akwai wani abu da suke biya kafin su shiga wannan tsarin naku ko? no manoma ba su biyan ko kowa za mu tattara bayanin su do eh, mun yi aiki wasu aiki tare da cbn na noma manoma da wasu kungiyoyi manoma eh, su zo su sami mu nemo masu manoman masu noman kaza kamar masu noman auduga ko shinkafa ko wasu abubuwa da so abin da muka yi mun kirkiro application software application wanda wannan application shi zai yi ma manoma bvn wanda bai da bvn mu doko hoto manoma mu doko rejista da sunaye information na manoma gaba daya duk bayanin manoma daga kauyen su ko ina e yake sai mu doko gps inda suka zama mu doko shi sai mu dora ga sunan manoma sau da haka nan kana zuwa kai kirkin saman gps zai kai ka daidai wurin da manoma na yake zaka san kauyen da yake zaka san duk information da manoma na yake so ta haka nan yanzu a cikin majiyamu na bayanai muna da kusan manoma miliyan guda masu noma abubuwa daban-daban a Najeriya. Ba amfani da duk wani fasahar zamani ba tare da an fuskanci kalubale ba. Ta ya kuke tunkarin wannan matsalar kamar misali kun tattara bayanin manomi ko akwai na'urar aiki a wani gurin da ya tsaya yayin aiki. Idan kuka samu kalubale ta nan ta ya kuke ɗaukar mataki? Masu sauraro a nan za mu da cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin. Yanzu a madadin shugaban kamfanin Ansar Technology, Alhaji Ahmad Sani Ibrahim, da kuma wakilin ma Abuja Shamsiya Hamza Ibrahim, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu tushe na arziki mu kama noma yayi da ci gaba karma mu wanda baya shine ta da mu sanda